Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita ashirin da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'aniya, nomad FM da kuma dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai alfa rediyo da ke kuma siya kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Yau Litinin sha uku ga watan Mayu na shekarar 2019 wanda ya daidai da takwas ga watan Ramadana shekarar 1440 bayan hijiran manzan rahama. Yusuf Aliyu ne tare da Hafiz Muhammad Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen nama a yanzu. kamun mu tsanduma cikin shirin hafiz ba kanin labarai to yusuf saudi arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sauka a shadkwatar kasashen tarayyar turai da ke brussels inda ya fara yada zango a ziyarar da ya fara a kasashen tarayyar turai a yau litinin china ta ce za ta yi ƙarin kudaden haraji a kan kayayyakin amurka da ake shigar da su ta. to kanin labaran kuka saurara a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji hujjojin gwamnatin jihar kano na ƙara yawaitar masarantu a jihar abin tambaya a nan shine wai sababbin sarakunan suna da matsugunni kuwa to fi sabilillahi in dai har tarihi muke nema mu girma girmama wayannan mutanen guda hudu ba su da mazauni a wayancan wuraren da aka tura su shi sarki ana zargin sa misali yayi laifi to kuma sai a tattara masarautar sai a yi mata hukunci gaba daya to su kuma al'ummar jamhuriyar Nijar kukansu ne ya zo karshe na matsalar wutar lantarki. kun ga cikin cikin halin da muke ciki ko ana yanke wuta da yawa kun san sarai na farko muharin da yake sa yanke wuta don wuta ne bata isa ba Daga bisani za ku ji shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda zan gabatar, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mi karantawa Muhammad Hafiz Baballe. saudi arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan a jiya lahadi a kusa da gabar tekun kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sai dai har yanzu babu wani ƙarin bayani kan yanayin barnar da aka yi wa jiragen ministan makamashin masarautar ta saudiya ya ce ɗaya daga cikin jiragen dakon man yana kan hanyarsa ta zuwa tashar jirgin ruwan ƙasar mai suna ras nura don dan ɗauko man fetur ya kai amurka da sanyin safiyar yau litinin amurka ta fitar da wani gargaɗi kan abin da ta kira har-haren da aka kai da gangan waɗanda suka auna wasu jiragen ruwan da ke gabar tekun haɗaɗɗiyar daular larabawa gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara ta da jijiyar wuya tsakanin amurka da iran tun da farko kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce a jiya lahadi an hari wasu jiragen ruwan kasuwanci guda hudu da nufin a hana su yin zirga-zirga a kusa da yankunan ruwanta a gabar tekun oman amma ba su ba da wani cikakken bayani ba kan irin barnar da waɗannan har hare suka yi ba waɗanda aka kai su da gangan sai dai kawai ta ce jiragen sun fito ne daga ƙasashe daban-daban ne. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sauka a kwatar kasashen tarayyar Turai da ke Brussels, inda ya fara yada zango a ziyarar da ya fara a kasashen tarayyar Turai ɗin. A yau Litinin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagos ta ce Pompeo zai haɗu da ƙawayen Amurka na tarayyar Turai a Belgium don su tattauna a kan irin ayyukan ƙasar Iran masu barazana da kuma sanarwar da ta fitar. Ortagos ta kara da cewa sakataren zai ci gaba da yin aiki tare da kawayenmu da abokanan hulɗarmu domin a tabbatar da tsare muradunmu a gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya. Tun da farko dai an shirya cewa a yau Litinin Pompeo zai haɗu ne da jami'an diplomasiyya Amurka da kuma shugabannin 'yan kasuwa a Moscow. a yau litinin china ta ce za ta yi karin kudaden haraji akan kayayyakin amurka da ake shiga da su kasarta waɗanda kudinsu ya kai dala amurka biliyan 60 wannan mataki da china ta ɗauka martani ne kan ƙarin kudaden haraji da shugaba donald trump ya yi a kan kayayyakin china da ake shiga da su amurka waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala amurka biliyan 200 ministan kudin kasar china ya ce daga ranar 1 ga watan yuni sabon tsarin karin kudaden harajin zai fara aiki da kashi biyar zuwa 25 yana mai cewa karin zai shafi kayayyakin amurka 5,140 waɗanda ake shigar da su canan. hukumomin beijing sun kara da cewa daukan wannan mataki martani ne kan irin yadda amurka ke yin gaban kanta da kuma kara kudaden haraji akan kamfanonin kasashen waje waɗanda ke gugayya da nata a cewar ministan china ba za ta taɓa miƙa wuya ga matsin lambar wata ƙasar waje ba domin china tana da karfin da za ta kare kanta harkokinta amma muna fatan za mu samu daidaito da amurka a nan gaba Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da kara a Sweden sun sake bude tuhumar aikata fade da ake wa wanda ya kafa shafin nan mai kwarmata bayanan sirri na kafar yanar gizo Wikileaks Julian Assange yayin da take jawabi ga 'yan jaridu a yau Litinin a Stockholm. E, Iba Maria Parson, mataimakiyar darakta mai shigar da ƙararrakin jama'a ta ce har yanzu akwai yiwuwar zargin cewa Assange ya aikata fyaɗe ta ƙara da cewa a wani nazari da ta yi ya kamata Assange ya amsa wasu sabbin tambayoyi da ake bukata Farson ta faɗa cewa wannan yanayi zai ba da damar Burtaniya ta mika Assange, amma duk da haka ta ce ya ragewa Burtaniya ta yanke shawarar ko za ta mai da shi Sweden ko Amurka inda ake neman sa kan zargin yin kutse a kan futocin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. A lokacin da yake mai da martani a matakin da Sweden ta ɗauka, babban editan Wikileaks Christian Harperson. ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa sake buɗe tuhumar za ta baiwa Assange wata dama don ya wanke kansa. Yanzu haka ƙasar Sri Lanka ta toshe hanyar shiga Facebook da kuma WhatsApp bayan da wani Kirista ya kai hari kan wasu masallatai da kuma shagon wani musulmi a jiya Lahadi a matsayin martani kan wani sako da aka wallafa a shafin Facebook. Nalak kaluwewa shugaban hukumar yada labaran Sri Lanka ya ce an toshe kafafen sada zumunta zuwa wani ɗan lokaci a ƙoƙarin maido da zaman lafiya a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa wani musulmi ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa wata rana za ka yi kuka lamarin da ya sa aka kama shi a jiya Lahadi bayan da Kiristoci suka fassara abin da ya wallafa a matsayin wata barazana ta tashin hankali sri lanka kasar da ke kudancin asiya ta kasance cikin wani yanayin rudani tun lokacin da aka kai wasu har-haren bama-bamai a ranar bikin ista da safe a coci-coci da otal-otal waɗanda suka hallaka sama da mutum 250 da Muhammad Hafiz Babale da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar gwamnatin jihar Kano ta karyata raɗe-raɗe da ake yi na cewar ta yi naɗin sarauta a dare bayan da kotu ta umarci gwamnatin da kada ta aiwatar da wannan naɗin. Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana rahoto dangane da yadda lamarin yake. da tsakar daren jiya ne dai gwamna abdullahi umar ganduje ya kammala mika sandar girma wato sandar kama aiki ga sarakunan guda hudu gwamnan ya bi sarakunan ɗaya bayan ɗaya zuwa garuruwansu inda ya mika musu sandunan nasu na kama aiki al'amarin da ya sanya mutane da dama ke jefa ayar tambaya game da wannan mataki na gwamnati To amma Malam Aminu Kabir Yassar da ke zaman daraktan hulɗa da kafofin labarai na gwamnan na cewa. Da farko ina so in gyara kuskuren fahimta na cewa an yi bikin nan daddare. Biki ba daddare muka shirya shi ba. Bukukuwan nan kamar yadda ka sani sarakunan yanka ne guda hudu kuma akwai tazara mai yawa tsakanin kowane garin sarkin yanka zuwa dan uwansa alal misali akwai tazara sosai daga bici inda muka fara zuwa naɗin sarkin yanka mai daraja ta daya alhaji aminu ado bayero zuwa garin ƙaraye daga ƙaraye akwai tazara sosai zuwa garin rano daga rano akwai tazara sosai zuwa garin gaya inda dukkanin wayannan sarakuna sarakuna ne na yanka bukukuwa ne da aka shirya da rana kowane gari idan aka je sai an yi nasa bikin sannan a tafi wani garin saboda kaga ai ba zai yiwu a ce misali in zamu yi karfe goma a bici karfe goma zamu yi a ya karfe goma zamu yi a rano karfe goma zamu yi a gaya hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kano ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da waɗannan sabbin masarautu malam lami da matawalle na cikin waɗanda suka taso da sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu tun lokacin kuruciya an taɓa yin wannan masarautu to amma wani lokaci da ake ta bada reference cewa rimi yayi yadda na ɗauka sai na ga na rimi ya fi tafiya da tarihi saboda sarakunan nan da ya sarkin auyo iyakacin ƙasar sarkin auyo ya ɗaga gaya haka rana haka to amma a wannan tsarin da muka gani sai muka ga misali mekas ɗin kano an tarwatsa su an ɗauki sarkin bai an kai shi ƙarƙashin sarkin bici da shi da madakin kano an ɗauki makama da shi da sarkin dawaki an kai su karkashin sarkin gaya to fi lillahi. in dai har tarihi muke nema mu girmama wayannan mutanen guda hudu ba su da mazauni a wayancan wuraren da aka tura su shi sarki ana zargin sa misali ya yi laifi to kuma sai a tattara masarautar sai a yi mata hukunci gaba daya gaskiya ba adalci ba sai dai a su bangaren al'ummomin yankin sabbin masarautun na ci gaba da murna dangane da wannan ci gaba da suka ce sun samu malam bashir adamu gaya na cewa alhamdulillahi alhamdulillahi mu ne wa allah godiya mu ne wa mai girma gwamnan jihar Kano godiya mu ne wa al'umma godiya gaba ɗaya na jihar Kano ma ba iya na masarautar gaya ba ba iya na cikin garin gaya ba da addu'o'i da abubuwa da ake bin mu da su na mutuntaka na darajantaka na ɗaukaka da Allah ya yi mana. Matakin ba da sandan girma ga sabbin sarakunan shine mataki na biyu da gwamnati ta ɗauka tun lokacin da babbar kotun Kano ta umarci masu ruwa da tsaki a wannan harka su dakata da komai har sai lokacin da ta ta saurari wata kara da wasu mutane suka shigar gabanta suna kalubalantar kirkiro sabbin masarautu a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Kwari. Idan kuma muka leka jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewar dubun dubatan mutane ne a kasar za su shiga cikin ni'ima inda gwamnatin kasar za ta wadatar da su da wutar lantarki. sulemu Muni Barma ya haɗa mana wannan rahoton. Lura da yadda bukatun al'umma ke karuwa a fannin wutar lantarki a kowace rana ya sa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta dukufa ga neman hanyoyin da za su ba da damar samar da wadatar makamashin a illahirin yankunan kasar. mafarin kulla wannan yarjejeniya ta kafa tashoshin samar da makamashi biyu daya a yamai daya a zandar Khalid Alasan shine shugaban kamfanin wutar lantarki na ƙasa Nijelek. Ya ce wannan ƙari ne akan wutar da muka saba samarwa, saboda haka idan aka kammala kafata sabuwar tashar ta Yamai za ta samar da megawatt 53 akan megawatt 75 ɗin da ke zuwa mana daga Najeriya, ba idan megawatt 80 da muke samarwa ta hanyar injinan tashar Gorubanda, yayin da ɗayar tashar da za a gina a Zandar za ta bada megawatt 23 miliyan dubu hamsin 22 na sefa ne kamfanin Sitmat ya ɗauki alkawalin kashewa domin ayyukan kafa waɗannan tashoshi yayin da hukumomin Nijar suka amincewa kamfanin na ƙasar Mauritania ya gudanar da su ya kuma sayar da wutar lantarkin da za a samar in ji Malam Nura jami'i a ma'aikatar makamashi ta ƙasa. Duka kuma su za su kawo kuɗin su su aikin su sai da ma Nijar wutar. Kun ga cikin cikin halin da muke ciki ko ana yanke wuta da yawa kun san sarai na farko muharin da yake sa yanke wuta don wuta ne bata isa ba. To sai kawo wannan suka kara kamar misali abinda muke so in ka ɗauki birnin yamai za su kawo kamar kashi guda cikin kashi uku to kaga aka gama da tagowar banda hallo an ci gaba da yawa ba a ƙara kuɗin wuta bisa wannan da an da an kawo ta a watan oktoban da ke tafa ne ake sa ran tashar ta birnin yamai za ta soma samar da wutar lantarki yayin da wacce za a kafa a zandar za ta soma nata aikin a ƙarshen shekarar nan ta 2019 kuma a cewar shugaban Sistmart West Africa Babo Ainina Mulai komai zai kammala a kan lokacin da aka tsayar majalisar ministoci gwamnatin Nijar a jajibirin wannan yarjejeniya ta sanar cewa tashoshin biyu za su amfani akalla yankuna shida na wannan kasa a yayin da yankunan Doso da Tilaberi da Yamai za su amfana da sabuwar tashar da ake shirin ginawa a Yamai su kuwa yankunan Maradi da Tawa da Zandar za su mori wacce za a kafa a Zandar. An da ya jima da wasu 'yan Nijar ke nuna damuwa akan yadda hukumomin kasar ke fatali da hanyoyin samar da makamashi waɗanda duniya ke yayi wato rana da iska a maimakon amfani da injina da ke gurɓata muhalli. yi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau. To a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma ga nasiha albarkacin wata mai tsarki watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulkarim. Lalle ya kamata dukkan musulmi ya kaurace ma maganganu waɗanda ba su da kyau ko ko ba su da amfani. So da yawa waɗansu firarrakin suna rage ladan azumin waɗansu kuma har ma su kan sa ma ladan ga ya kwata kwata mutum bai da ladan azumi. Ya inganta hadisi manzala sasum ya ce wan lam yada qawla zur wal amal bihi to falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wa sharabu. Duk wanda ba zai daina maganan ƙarya ba ko shaidan ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai da buƙatan ya ya daina ci ko ya daina sha bi ma'ana Allah bai bukatan azumin shi wannan a bangare na farko kenan bangare na biyu banda yawan cin naman mutane firarraki marasa amfani wannan ya wuce ko ko an zauna a dauko firan wani a dauko firan wani ire firan da muke kiran su cin naman mutane waɗannan ba su da kyau kuma abubuwa ne da ya zamto ko ko yawa jaba ga dukkan mai azumi ya zamto ya kaurace musu sannan da gaske kuma yawan fira marasa amfani ka samu mutum kawai ya zauna ko ya ta kallace kallace waɗanda ba su da fa'ida ko ya rinka jin wani abu wanda jin shi din baya kawo samun lada sai dai ma samun samun zunubi ko kuma ya zamto alal akalli ya bata lokacin shi a banza da gaske sannan kuma musamman alaka ko da ga ma'aurata ya kamata su nisanci alakoki ko kuma amalan da zai saka su cikin samun matsalan azumin ko ma ya lalata azumin gabaki daya da yawan mutane suna sakaci da irin wannan yanayin a lokacin da mutum yake azumi aka samu ma'aurata amma ba sa kokarin kiyayewa waɗannan ga ma'aurata kenan to ballantana kuma waɗanda ba ma'aurata ba sai ka samu suna fira suna catin suna ire-iren waɗannan abubuwan da kuma kila ana maganganun da ba su dace ba lallai waɗannan suna cikin ababe kaɗan daga cikin abin da ya kamata ko ya waje lallai mai azumi ya kaurace musu muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yadda da shi kuma ya datar da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu to Allahumma amin yanzu kuma bari in gabata muna da shirin mu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Shirin namu na yau zai amsa tambayar da ta daɗe mutane da dama ke neman amsarta musamman idan aka yi maganar muhimmancin neman ilimi ta hanyar almajiranci. Ta ya musulunci ke kallon wannan tsarin? Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya amsa muna kamar haka. Amma babu inda a musulunci aka ce ka ɗauki ɗanka nauyin da Allah ya ɗora maka na ciyar da shi da shayar da shi da ilmantar da shi da tarbiyyar shi duk wanda nauyi ka zubar da shi gaba ɗaya ka ɗauke shi ka shura shi uwa duniya baka sanya yake rayuwa ba abubuwan ban tausayi suna tasowa a sanadiyar wannan ba zan mata ba wata rana zan je garin Katsina dare ya mun akan hanya na tsaya wani wuri da ake cewa da bakankara sai na ga wasu yara ƙanana na tsaya in sayi lemo ne sai na ga wasu yara ƙanana almajirai suna bara dukan su ba su wuce irin shekara bakwai shekara shida shekara takwas ya yara ƙanana da daddare ana tsananin sanyi na kira su nake tambaye su a ina suke karatu kowa da ya gaya mun ƙauyen da yake karatu inda ya taso ya taho nan mararaba domin ya bara tahiyar da zai yi daga wurin zuwa wurin ta kai kilomita biyu ko kilomita ɗaya da rabi ko kilomita uku amma haka suka taso suka zo wurin ina tambayar yaro yaushe rabon da ka ci abinci yaro da ya faɗa mun wani ya ce mun tun da safe bai ci komi ba wani ya ce mun a'a da safe ya dan samu kalaci tun daga nan bai sake samun komi ba je ma haka ya yi ni da yunwa a ina makarantar ku take me kuke karantawa kai a wace sura kake kai a wace sura kake sai ma na fahimci wahalar da suke fama da ita ta rayuwa ta sa karatun karan kansa ba yiwuwa yake ba sai da ke cewa yanzu idan na baku kuɗi ku rinka sayan abinci za ku iya ɓoyewa ku rinka saya suka ce za mu rinka ɓoyewa yadda matan malam ba za ta gani ba wai ya zan ma yi in taimake su a daidai wannan lokacin na ce to ga dan arrangement din yadda za ku iya cin abinci da zai daukan ku akalla sati daya abin da nake so na nuna mana shine wannan tsarin da ake amfani da shi yanzu tsari ne da ya saba wa shari'a ta addinin musulunci idan za a buɗe makaranta ta allo to sai a ɗauki tsari irin wanda ya dace me tsari irin wanda ya dace shi malamin da zai karantar din nan zai karantar ne dan Allah amma yana da iyalai yana da mata yana da 'ya'ya asali ba shi Allah ya dora wa nauyin karantar da wannan yaron ba baban yaron Allah ya dora don Qur'ani cewa yi ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya ku masu imani ku kare kanku ku kare iyalanku daga shiga wuta kai ne aka dora wa ka kare kanka ka kare iyalanka ba za ka iya kare su daga shiga wuta ba sai ka ilmantar da su kenan asali shi uban ne aka ɗorawa to watakila uban noma yake yi ko kasuwa yake zuwa ko aikin gwamnati yake yi domin ciyar da iyalansa bai da lokacin da zai karantar da wannan yaro sai ya ɗauko yaron sai ya kawo malami to shi ma malami akwai responsibility da Allah ya ɗora masa na ciyar da 'ya'yansa da iyalansa to uba da zaka kawo sai a ga wani shiri za a yi yadda za a ɗan tattara gudunmuwa da shi wannan malamin za a taimaka masa yadda zai iya rike kansa ya rike iyalansa ya samu daman da zai karantar da waɗannan yara ba sai ya tura su su je su bara su samu abin da shi ma za su kawo mashi ba sannan su kuma yaran kai uba kai Allah ya dora wa nauyin yadda za ka ciyar da shi ka shayar da shi kai kuma sai ka yi tsarin da yaron zai zama karatun yake yi amma ka yi tsarin da za a tallafa masa ya samu abin da zai ci ya samu abin da zai sha in bai da lafiya a iya duba lafiyarsa to wannan shine abin da ya kamata a yi idan akwai gwamnati da za ta iya ɗauke wa jama'a wannan nauyi ta iya ɗauke wa al'umma gwamnati wacce za ta iya cewa irin waɗannan makaratu ta ɗauki nauyin malaman ta ɗauki nauyin yaran to an samu dama nauyin gwamnati ne ta ilmantar da al'ummarta amma idan ba a samu wannan ba to nauyin nan yana nan akan iyaye kuma iyayen nan su ne ya kamata su ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka wani abin da zai baka mamaki ya baka tausayi na taɓa yin irin wannan jawabi a ainihin wajen tafsiri a jihar kaduna sai wani ya kira ne a waya sai yake gaya min wani labari mai ban tausayi ya ce ala gafarta malam baka ma san abin da ya faru ba sai yake cewa da ni akwai wani alhaji dan kasuwa ne mai wadata yana tafiya da mota sai kada wani almajiri almajirin yana bara da ya kada shi hankalinsa ya tashi Allah ya sa alhaji mai imani mai tausayi sai ya ce sai ya gano iyayen yaron nan domin ya nemi yafiyar su kamar da addinin musulunci ya tanada kuma tun da yana da wadata ya tallafa musu ko da bai biya diya ba idan sun yafe mishi nan take aka yi ta bibiya har aka samo malami da wannan yaro yake karatu a gabansa abin da zai baka tausayi da aka zo aka samu malami aka ce to ga abin da ya faru yaro ya mutu aka yi jana'iza alhaji yana so ya ga iyayen wannan yaro domin ya magana da su budan bakin malamin sai ce shi ma bai san iyayen yaron ba wai shi ma wani alaramma ne ya bashi kyautar yaron yau shekara kaza to tun daga ranan kuma alaramman ya nausa wani wuri shi ya tashi daga inda yake ya nausa wani wuri ya taho da yaron bai ma san wane ne baban yaron ba karshe haka aka bi har sai da aka gano wannan alaramman da ya bashi yaron aka tambaye shi shi ma da kyar da tambaya tukuna ya gano yaron daga wani gari aka kawo mashi yaron saboda tun da baban yaron ya kawo yaron ya jefar da shi ba a taba samun wanda ya biyo sawu domin ma ya sanya yaron yake rayuwa wani hali yaron yake ciki ba haka aka yi ta bi sai da aka yi kwanaki da kyar aka gano gidan baban yaron aka je da alarama aka yi bayani alarama ya ce to ai kun yi sa danku a makaranta ya mutu saboda haka ya samu shahada saboda haka ce eh shahada shahada ya samu shahada shi shikenan bai kamata ai kuka ba ba a kuka idan mutum ya mutu a makaranta aka ɗauki wani kuɗi aka dan tallafawa malami sai ya ɗauki kuɗi 500,000 naira naira dubu ɗari biyar sai ya ba iyayen ya ce to ga wannan kwaɗan rage zafi tun da kun yafe muna godiya ka san me uban yaron ya faɗa za a tafi sai ce a dakata a dakata ga kanin yaron shi ma a sake tafiya da shi ya basu wato shi ma a sake kashe shi a sake kawo masa <laughs> naira dubu ɗari biyar kenan daga wannan za ka gane cewa iyayen yara da dama ba ma karatun ƙur'anin ne a gabansu ba a'a ƙoƙarin su gujewa nauyin da Allah ya ɗora musu na ciyar da 'ya'yansu da tarbiyyantar da 'ya'yansu da karantar da 'ya'yansu da ilmantar da 'ya'yansu da lura da lafiyarsu wannan nauyin suke kaucewa. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin zai iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A sha ruwa lafiya. A maza da mata don zan miƙewa, ka ƙoƙarin neman sani don kanka. To saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da hudu na safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar sadarwar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Gali Siraja Paki inda ya ce a zahirin gaskiya amincewa da wani bahagon tunani raba masarautar Kano zuwa gida biyar da gwamnatin jihar Kano ta yi wani abin jimami ne matuka ganin yadda aka yi amfani da siyasa domin cimma wata manufa a ƙarshe muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a jihohinmu na arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Sai kuma sako daga Yusuf Mele da Lolo jihar Bauchi inda shi kuma ya ce salam VOA Hausa ku bani dama na yi kira ga kanawa da su rungumi kirkirowar sabbin masarautu da gwamnatin umar abdullahi ganduje ta yi da fatan hakan zai kawo ci gaban jihar kano da ma ƙasa baki ɗaya ga kuma sako daga umar lawal fulani da kabiru abubakar bulan yaƙi a jihar zamfara su kuma suka ce muna kira ga 'yan kasuwa da ka yi wa allah da annabinsa ku daina tsawala wa jama'a a cikin wannan wata mai falalar gaske sakonmu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga Hussaini Abba Dambam daga unguwar Dambanawa Damban jihar Bauchi shi kuma ya ce salam VOA Hausa sunana Hussaini Abba Dambam albarkacin wannan wata mai albarka na Ramadan muna kira ga 'yan kasuwanni da ma masu hannu da shuni da cewa su yi amfani da wadatar da Allah ya hore musu wajen tallafawa gajiyayyu da marasa ƙarfi da kuma talakawa musamman ma ta fannin kayan abinci sannan ta hannu guda muna kira da gwamnatocin jihohinmu da ba su biyan ma'aikatansu albashi cewa da su dubi girman Allah da manzansa su biya domin sama wa ma'aikatan sauƙin wahalallun da suke ciki na rashin albashi kowa da ya taimaka ma wani shi ma Allah zai taimaka mashi. To madalla a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To godiya ta musamman ga Hadiza Kyari da wasikun masu sauraron mu, amma kamun mu kammala shirin ga labaran duniya a takaice. Saudi Arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan a jiya Lahadi a kusa da gabar tekun kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa sai dai har yanzu babu wani ƙarin bayani kan yanayin barnar da aka yi wa jiragen. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sauka a shadkwatar kasashen tarayyar turai da ke brussels inda ya fara yada zango a ziyarar da ya fara a kasashen tarayyar turai din a yau litinin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan ortagos ta ce pompeo zai hadu da kawayen amurka na tarayyar turai a belgium don su tattauna akan irin ayyukan kasar iran masu barazana da kuma sanarwar da ta fitar a yau litinin china ta ce za ta yi karin kudaden haraji akan kayayyakin amurka da ake shiga da su kasarta ta waɗanda kudinsu ya kai dala amurka biliyan 60 wannan mataki da china ta ɗauka martani ne kan karin kudaden haraji da shugaba donald trump ya yi akan kayayyakin china da ake shiga da su amurka waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala amurka biliyan 200 wasu masu gabatar da kara a sweden sun sake bude tuhumar aikata fyaɗe da ake wa wanda ya kafa shafin nan mai kwarmata bayanan sirri a kafar yanar gizo wikileaks julian assange yayin da take jawabi ga 'yan jaridu a yau litinin a stockholm eba maria parson mataimakiyar darakta mai shigar da kararrakin jama'a ta ce har yanzu akwai yiwuwar zargin cewa a san ya aikata fyaɗe ta ƙara da cewa a wani nazari da ta yi ya kamata a assange amsa wasu sabbin tambayoyi da ake bukata masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za mu zo za mu sake baku dama don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai shin kuna ganin cewar ƙarin masarautu a jihar Kano zai kawo haɗin kan jama'a ne ko ko zai kawo rabuwar kai. Sashen Hausa na miƙa ta'aziyarsa ga 'yan uwa da iyalai ga margayi hamshakin ɗan kasuwan nan na jihar Sokoto da Allah ya rasuwa jiya da daddare wato Alhaji Umaru zulen ta da fatar Allah ya mishi rahama. yanzu kuma a madadin wanda suka taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyan namu na yanzu Mr. Alfredo Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya.